an kammala ne? Eh, an kammala ya nake jin gashi gashi haka tsumbura tsumbura malam ana dai gani kuwa alhaji alhaji aski fa ne maka ba fede ka na yi ba to magana na ce ka faɗa min ni dai na ce ya nake jin gashi gashi duk wani zaman da suke min aski ba sai mun irin wannan aski ni in ban gaya maka magana ba ai kai ka gaya mu da na ce maka me alhaji ubana wanzan kakana wanzan ni ma wanzan ni fa ba ta kaye ba ne to ko kai sabon yanka da ke ne sabon yanka ga tari za ka gaya min magana an gaya ma to ka san Allah ka san ni ko waye ba san ni waye ba kenan waye kai dan gwata ne kai a'a ni ba ni ne dan gwata ba amma muna da ma'amala ko bara ma tare muka yi umara amma an kana jin ana cewa alhaji tanimu mai komai dozin to ni ne To nawa za a ba? An nawa za a ba? Mutsiyacin mai kuɗi. Nawa za a ba? Me zan yi da kuɗin ka? A mutsiyacin mai kuɗi? Mutsiyacin mai kuɗi ne. To ka kuma zan ɗau mataki a kanka. Zan maganin ka an kai wasa sai na haka a police station za ka kwana. Kai kuma za ka tabbata a nan gun. Aina. A nan gun wallahi. In zan shekara dubu a police station za ka shekara dubu a nan gun. A nan gun? Eh wallahi. Kira police station. a je ka wazan wazan ai wasa nake kuma ku san wasa ba wallahi tallahi to zo mana zo da Allah zo zo da Allah da Allah ka zo zan shekara anan mutanen nan fa ba su da garanti alquran dan Allah dan annabi wanzan ka zo dan wanzan kai wa ma'aiki ka zo kai wa ma'aiki ka zo don Allah wanzan ai dole sai ka karba ai ba za ka bani da dangwangwama ba wallahi tallahi idan har ka san ba za ka iya aikin nan ba ka gaya mu tun wuri kan je kasar kudi a banza a wuri alhaji ai na gaya ma wancan na baya ma kuskure aka samu kuma wanda ya gabata ya wuce a yi haƙuri in Allah da ba za a ƙara ba zai iya to iri-iri fa ka sani bara ka sa ka ka kurin na yawa Allah ga wanzan can da Allah wanzan kira mu shi ga wannan can wanzan to kira mu shi na san gyara yawa da Allah ya kai har yanzu baka daina son gyaran nan bane ai kaga daga nan dai daga nan dai zuwa kakar ina nan kamfana Allah ko sai na ga da Allah ce maki sarki na masu aska kwana kwana biyu sarki wallahi nan nan sarki to lafiya ka zo nan kawai ka tsaya wallahi ga maka lafiya lau ba lafiya to duk burin da na bi sa rinka gudu na ba san dalilin da ya sa shine na tsaya sai na ga dalilin da ya sake gudu to kai ma da da ka tsaya da ka taya ni kallo dan Allah ka tsaya ka taya ni kallo abin da madan na sauri eh? eh. da na tsaya na taya ka yi nan ai kwa da ka burge sauri nake zan je cire wata abeli to eh. to shikenan Allah ya taimake sarki sai mun yi magana Allah sai mun yi magana ka'idar wanzami kowanne iri na kasar nan ta Nigeria ya cire yar buya da yar kada yawa a sarki aska eh, kai aka ce da kirawo kuwa yanzu nan <laughs> eh kai da ne ba ya ya na ne yake ne ba Allah na samu wani bawan Allah a gidan mai wani mai faida irin leman zakin nan eh wallahi da nazo zan masa gyara in ga maka tsira ta ta dika ai da na dauki tsibirar yankan da na dauki wukasa ta yanka lemu Wukasa da lemu wukan lemu kuma sai kuwa wallahi wani mai faida da tsire dan da su kasa kasa irin an ga tarin nan na fara na fara tsafta masa na fara kada masa ka ta a kan baya har fes a salle wala da nan yarinya nan eh, ganta ganta fes ai da ka haka ma a'a Allah wani lokaci ka je haka ma aida ya wa alaikum salam la bismillah la ilaha illallah muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wa eh. sallam mm. eh. ka kira shi wannan nace maka ya kana cewa zai wa a cikin kai shi za ka yi wa shayi yawa wannan yara shi za a yi wa duk wanda aka nuna min burma mun shine wannan alaji gyara zan gyara ka shi za alhaji ka gyara zama ne maka gyara shi um, ba saboda ce da shi eh, ba wai ni ba ga wanda za ka ce za a yi wa askin nan tsaya mana tsaya mana tsaya mana tsaya mana ga wanda ka ce za a yi wa askin nan ni zan koma zan koma da karfe a a tsaya mana askin nan fa kai za a yi wa yanzu kai wata tinke ka dan wace ne a garin nan kuma alhaji eh? kwarai kuwa waye sa ka wannan aikin